barkanmu da maraicen yau alhamis 23 ga watan ramadan a hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1434 wanda ya daidai da ɗaya ga watan august hijirar miladiya 2013 muna a wannan masallaci na abu huraira wanda ke birnin sokoto inda muke gudanar da tafsirin alkur'an mai girma muna a cikin suratul anfal kuma mun aje a aya ta goma sha bakwai eh, sha takwas ko? Eh, sha shidda za mu tashi aya ta goma sha bakwai A ah, bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم طيب. jiya mun fara bayani game da yakin badar da kuma abubuwan da suka haddasa a cikin wannan yaki na badar kuma mun faɗi irin nasarar da allah ya ba muminai kuma da watsewar da allah ya wa kafirai mashirkan abin da ƙurai shawa to bayan wannan watsewar kahin wannan ya haɗu mun san mun karanta ga aya cewa a wannan lokaci sadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya shawarci sahabbansa akan wasa jama'a biyu waɗanda Allah mai alkawalin cewa ya ba shi guda don ya yaƙe ta to mahi yawan mutane sun so a ba su wadda ba wahala a ciki amma Allah zaɓen musu wadda an mai wahalar kuma abin nan wannan shi ya zama sanadin ɗaukar musulunci to nan kamar musulmi na alfahari ko kuma jama'a na alfaharin cewa sun samu nasara suna murna to sai Allah ya gwada musu cewa wannan nasara da ya ba su wato ba ta su ba kokarin su bane ba karfin su bane abu ne daga Allah kamar wanda ya faɗa aya da ta gabata ya ce wa man nasaru illa min indillah nasaran nan ba ta zama ba sai daga wajen hannun Allah Allah shi ya ba ku nasara karfin ku da mala'ikun da aka daɗe ku da su duka ba su iya kawo muku nasara idan Allah bai ba ku ba Allah ya ce falam takatuluhum wato ba ku kashe su ba ku yaƙe su ba kun ka samu nasara da ƙarfin ku ko da iyawarku walakin Allah katalahum sai dai Allah shi ya kashe su wato ma'ana kenan ku bar yin murna da gabin nan ganin watan kuna yan kaɗan na kurin jaye jama'a masu yawa duk da zama suna da makamai ku ba ku da wannan ba shi ne abin alfahari ba abin da alfahari kam ku yarda da cewa Allah shi ne ya ba ku nasara a kansu ba don wasu ba ba don wani abu ba kuma wannan mun faɗa a cewa ƙungiyar musulmi gaba ɗayansu duk ɗari uku ne da goma sha uku wato sannan kuma a wannan lokaci suna da doki biyu kawai tare da su sannan raƙumi saba'in wani lokaci ma abin hawar baya isa sai aza mutum biyu akan raƙumi guda ko da biyu to amma su ƙungiyar ƙwarai shawa mun faɗa cewa sun kai mutum dubu wato su dubu ne suka zo kuma suna doki ɗari tare da su da sulke na yaƙi kusan guda ɗari shidda da makamai kaga abin nan wannan ga ganin ido wato waɗannan sun ninka waɗannan kusan sau uku ga makamai ga yawa ga komi to sai Allah ya nuna wannan ga wannan aya cewa waton ƙarihin makamai ko adadin yawa ba shi ne nasara ba haƙiƙanin nasara tana ga Allah ku da kun kai faɗa da masu yawan kun karin jaye su kuma to ba abin nan ba ku ne kun kai adadu ba da yaƙin ba Allah ne ya to haka nan Allah shi ya yaƙe su ba ku ba wa ma ramaita kuma kai baka yi jifa ba wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baka yi jifa ba ko kuma duk wanda ke cikin wannan rundunar yakin bai yi halbi ba wato har ya samu kafiri wa ma ramaita ba yi jiha ba izra ramaita lokacin da ka yi jiha ka samu kafiri ya mutu walakin Allah harama a Allah shi yi jihar wato haƙiƙanin abin ga hannun Allah yake malamai sun yi ta bayani game da wannan jumla wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama me ake nufi da wannan wasu ma na ganin wannan kisar ta jihar annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin hunain ne amma wannan siyakin aya yana nunawar ba haka nan bane domin yana maganar yakin badar ne lalle wannan jiha ga yakin badar ta faru to menene irin wannan jiha menene jihar ke abin nan ta take nuhi wasu na cewa abin da an ma'anar wannan jiha shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da wannan yaki aka fara shi kuma ya ga halin da mutane suke a cikinsa sai ya jimƙi ƙasa ga hannunsa ta rairai ya watsa cikin gayyaka kafirai to ba wani kahiri a cikin wannan rundunar ta mutum dubu face sai da wannan ƙasar ta fada cikin idanunsa da kunnuwansa da hancinsa kuma ta cika masa ido ta cika masa kunnuwa ta cika masa hanci sai zan ya shagala wajen goge ƙasa a idanunsa ya fidda ita a cikin hancinsa da wannan sai allah ba musulmi zaman su 'yan kaɗan suka yi ta kisan kafirai suka samu nasara kuma allah ya rizbe su da abin da wannan taimakon wasu na cewa nan kuma wa ma ramaita wato baka jefa tsoro a cikin zukatan kafirai ba domin a wannan yakin allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu da firgita ya zama suna sanadin karewa su to wannan tsoron da ka jefa ba abin nan ya samu zukatan kafirai ba kai ka jefa shi ba allah jefa shi sai ma shi ma wannan fasarat ba dace da siyakin aya sosai ba don an faɗi maganar tsoro a cikin ayan nan gaba to wasu na cewa kuma a wannan aya abin da an ma'anarta wa ma ramaita bi quwwatika baka yi jiha ba ko baka yi halbi ba da ƙarhinka ka samu kafiri ka kashe shi walakin naka bi quwwatin la sai dai da ƙarhin Allah domin abin nan lokacin da zaka bugu to Allah zai ƙara ma bugun ka ƙarhi da nauyin abin nan da abin nan ya yi tasiri ga wanda yake ba musulmi ba ya mutu wannan ƙarhin da Allah ya ka samu na Allah ne ba naka bane shi an ma'ana wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama akwai riwaya daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ko radiyallahu ta'ala ma cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci Ali ibn Abi Talib a wannan lokaci ka hashe wannan jiha yace ya jimko mai ƙasa ya kawo mishi wato Ali shi ɗebo kasat da an ka manzo Allah ya watsa abin a cikin kafirai bisa ga wannan riwaya ta Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu wasu kuma na cewa a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci kibiya ce ya amsa ta wani daga cikinsu ya sanya ya halbi wani kafiri wanda ake kira ubayyum na khalif kuma har wannan kibiyar ta shiga cikin jiki ne ta kare mashi a wazu ya fadi ya mutu akwai wannan rawaya illa da ibnu kasir na ganin wannan rawayar mai rauni ce cewa da abin nan da kibiya aka yi halbi to ala ayya halin da inda ƙasa aka yi jifa inda kibiya aka yi jifa inda takobi inda dutse ko menene dai to Allah tabbatar da cewa bugun ku ko jihar ku ba a ta kashe kafin ba Allah ne hakikatan ya kashe su don wannan ya ƙara muna ko ya ƙara mu muminai ƙarfin gwiwa cewa ko yaushe kada su shantake ga yawansu kada su shantake ga makaman da suka tara wannan ba shine faɗa ba ba shine yaƙi ba wato nasara tana wurin Allah kuma wannan yana tasiri ga rayuwar mu ta yanzu ka dibi irin yawan mu da ke kasan nan ma in ka yi nazari ga yawan musulmi mun haiku abin nan mu ne al'umma masu yawa a wannan ƙasar amma yawan kamar bai amfane mu ba an danne mu mu ne baya ga sana'a mu ne baya ga tara makamai mu ne baya ga komi da ka a shi kaga ba yawan ba ba yawa abin nan a abin takama ba a abin kwarai ga yawan mun gane wannan ko to Allah ya ce wa ma ramaita ba ka yi jiha ba iz ramaita lokacin da ka yi jiha walakin Allah harama sai dai Allah shi ya jiha har wannan jiha ta yi tasiri ga kafirai suka mutu Allah ya ce kuma ya yi haka nan waliyu biliyal mu'minin don ya jaribu mu'minai min da wannan jiha ta ka bala'an hasanan wato jaraba wadda an mai kyawu nan an ka ce bala'an hasanan albala kalma ce mai ma'ana biyu ana amfani da ita ga abin da alkhairi ko ga sharri duka wato kamar da Allah ke cewa ga wata aya wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at sai mun ka jarabe su da abubuwa masu kyawu kuma da abin nan mummuna abubuwa to abin da an ma'ana anan da Allah ya ce ya jarabe mu'minai da abin da yake mai kyawu wato shine Allah ya jarabe su da basu su ni'ima da ba nasara ga yakin Badar sun ka samu nasara kuma sun ka samu ganimomi wannan jarabawa ce Allah ya musu amma kuma jarabawa da mai faranta rayuwa ba a jarabe su da rizbewa ba kahare su zan sama gare su Allah ya ce inna Allah sami'un alim haƙiƙa Allah mai ji ne kuma mai gani ne abin da kuka aikatawa zalikum wannan jarabawa da Allah ya yi muku wato mai kyawu da kashewar kafirai ko kuma da jiha ko kuma da baku ganima don ku san wa anna Allah muhinu kaidil kafirin ko yaushe Allah yana raunan nasuwa kaidil kafirin makircin kafirai matukar dai kun kai imani kun ka tsaya inda an ka ajiye ku to ko yaushe kafirai sun ka shirya muku dabara Allah zai warware ko sun haƙulla muku Allah zai bayyana ta ku gane don haka nan ku dai ku yi imani to ci gaba ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين to Allah ya ce wannan abu da mun kai muku na ba ku nasara wato ku samu nasara bisa ga makiyanku wa annan Allah don ku san Allah cewa maɗaukin sarki muhin wato mai walwalewa ne kaidul kafiri na makircin kafirai ko yaushe wato matukar dai kun ka tsaya kun ka zan muminai na kwarai to Allah zai taimake ku ya zan kowa shi makiyanku sun kashe da dabara Allah zai walwale ta gari. ku wato ya na ta haku gane to malamai na na faɗa a cikin tafasirin nasu cewa a wannan ayar za mu karanta wato ubangiji yana magana ne da wanda an mushrikan da suka zo yakin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bayan sun zauna a badar kafin yakin ya faru a cikinsu abu jahal wanda ke shine shugaban wannan runduna ta yaƙi to ya yi addu'a a wannan lokaci ya ce allahumma ayyuna kana a kaɗa rahim wa a tanan bi ma la yu'rafu fa'ahinu wato ya ubangiji allah yana roƙonka da mu da muhammad duk wanda ya zan a cikinmu wato shi an mai kacewar zumunta ya zo da abin da ba a sani ba ya kawo sabon addini wanda ba mu sani ba to Allah ka walakanta shi to sai Allah karɓi addu'ar kuma ya walakanta Abu Jahal to shi nan Allah ya bai da jawabi ya ce in tastabtihu idan kun nemi taimako kun ka nemi nasara wato a baku nasara ko mushrikai to faqad ja'akumul fatahu to wannan nasara ko ta zo ga nan an taimaki Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin kun ce Allah taimaki wanda a bisa gaskiya to gashin an taimaka eh, wato an taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama bisa gare ku don haka nan ya nuna muku cewa hanya ku ta kafirci hanya ce ta ƙata hanya nan ta muhammad ko da kuka ganin ta karkatatta to ita ce hanya ta kwarai da kun bi ta da kun tsira don haka nan kamar an yi musu gargaɗin cewa su dawo su bi hanyar nan da Muhammad ya zo da ita sallallahu alaihi wasallam allah ce fa'inin ho idan sun ka abin nan sun ka sun ka tuba wato an ma kuntum alaihi bisa ga abin da suke akan sa na kahirci da wuce iyaka ga manzo allah sallallahu alaihi wasallam fa huwa khairul lakum to ya zama alkhairi gare ku idan haka tuba daga kahirci kun kai wa annabi to ya zama alkhairi gare ku amma idan ba ku bari ba Allah ya ce fa in ta'udu idan sun ka komo ga kahircin su na'ud mu ma za mu koma musu irin wannan azabar don haka in kafirai suna tabawar muminai Allah ya ba su nasara suka suka rinjaye su to abin da ya zama alkhairi gare su su dawo cikin musulunci a tafi tare da su matuƙa sun hukuma tabawa Allah zai taimaki muminansa amma da sharaɗi kuma sai kun zan musulmin na ƙwarai kun zan muminai don abin da Allah ya ce ga wata aya haƙƙun Allah yana nasarar muminin waton hakki ne gare mu mu rubuta ma kanmu cewa lalle wajibi ne gare mu taimaki da an muminai bai ce zai taimaki musulmi ba muminai an ka ce don haka zaman ku musulmi kurum ba ya isa sai kun zan muminai mun gane wannan domin akwai bambanci tsakanin musulmi da mumini musulmi kawai kai ka yarda musulmin ne ka shiga cikin lemar ta musulunci amma musuluncin bai hana ma aikata abubuwan da an ka hane ka ba kai ne karya kai ne yaudara kai ne sata kai ne boce karya kai ne abin nan duk abin da an ka sani na sharri kana yi to haka baka zan mumini ba babu abin nan wajabcin Allah zai taimake ka amma ka zan mumin ne ka tsaya inda Allah ya aje ka kada ka wuce ka aikata abin da ya hore ka gurgudon hali ka nisanci abin da ya hane ka gurgudon karfin ka idan kai haka nan Allah zai taimake ka ko yaushe Allah ya ce walan tuguniya an kun fi a tukun ku kafirai mushrikai duk taron yawan da kun ka tara na jama'a ku zo ku yaki annabi sallallahu alaihi wasallama bai an hwanar da ku an komi ba ko kuma walan tuguniya an kun fi a tukun yawan taron jama'a ku ya amfanin ku da komi walau kasurat ko da kun yawa ko da kun taru wato duk yadda kafirai suka taru duniya to ba su irin jihar musulmi ko sun yi taron dangi to ba su yi rinjaya musulmi gaba daya domin wannan allah ya yi alkawalin bayyanar da musulunci ko ina sai ya kai don haka nan ko da an rinjaye musulmi a wannan nahiya za a gaston su masu sun rinjaya wata nahiya amma dai a rinjaye su gaba ɗai to wannan ba shi yiwa allah ya yi wannan alkawalin cewa musulunci zai zana bisa kawahunsa har tashin alkiyama allah ya ce lan tuguni an a tukun taron ku na jama'ar ku bai maka amfani ba kuma ba zai yi muku ba walau kasurat ko da ku sun yawa in Allahu ma'al wa inna Allaha ma'al mu'minin ku sani Allah yana tare da mu'minai ko yaushe wato yana taimakon mu'minai yana taimakon Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wannan ya nuna kenan sharadin a taimake ku ku tsaya ku bi Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ne idan kuka yi wannan to za a taimake ku amma idan kuka kauce kuka bar Annabi sallallahu alaihi wasallam to ba za a taimake ku ba kuma ba ku da alƙawalin Allah na zai taimake ku to waɗannan ayoyi da muka karanta tun daga farkon sura zuwa nan a takaice sun bayyana muna ko sun suranta muna wato yadda yakin badar ya faru kuma da abubuwan su da na ciki a takaice da nasarar da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma wannan nasarar tana na har har tashin alkiyama ta gushe ba matukar kun ka tsaya wadda an ka aje ku to Allah zai taimake ku amma matukar ba ku tsaya ba to za a danne ku wannan zaɓi yana gare ku ko ku dawo mutanen kirki a taimake ku ko ku zama mutanen manza kuma Allah ya kyale ku to a cikin wannan ƙisa gajera muna iya fahimtar abubuwa guda uku alal akalla na farko muna iya fahimtar nasara tana daga Allah yawa da tara makamai da iya dubarar yaƙi ba shine ke sanya a samu nasara ba to amma kuma wannan baya nuna cewa musulmi su bar tattalin um, uh, um, sababi na kare kansu dalili kuwa a wata aya Allah ya nuna mana wannan ƙarara inda yake cewa wa uiddu lahum mastada'atum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna lahu aduwallahi wa aduwakum wato ku yi tattali ku musulmi kada ku zamna haka nan sake wajibi ne ku yi tattali mastada'atum gurgudun ƙarfin ku min quwwatin na ƙarfi ƙarfi nan ya haɗa ƙarfin soja ƙarfin jiki sannan ya haɗa ƙarfin makamai wato wajibi ne ku samu waɗanda ke iya yaƙi wanda za a tare su zan sojoji waɗanda a samari masu majiya ƙarfi sannan kuma ku yi tattalin makaman nan wajibi ne kowane lokaci ki zan kuna da makaman ku a je isassu ko da za a yi muku abke to kuna kuna abin shiri kada ku bari sai an abko muku sannan za ku tashi zuwa bi wanda zai zai faɗa kaga za a doke ku abin nan banza amma yanzu kuna da sojojin ku isassu kuna da makaman ku isassu shi amma ana uiddu lahum mastata'atun min quwwatin ah, ko gami kuma eh, min da khayl da kuma abin nan eh, eh, turkewar dawaki yanzu kuna da dawakin da ke kuke hawa wato abubuwan hawa a wajen yaki a wannan lokaci sai mu ce kenan kuna da makamai kuma kuna da motoci kuna da igwa kuna da wane ne duka to wannan yanzu yana wa a ce ɗaiɗaya kuma mu sai su ba shi wa domin gwamnati ba ta yarda a ce masala masallacin nan mu tara kuɗi mu sai abin nan mu ɗunka ma 'yan eh, makarantar mu tuhahin soja mu sai bindigogi mu ba su mu sai igwa mu aje yana wa wannan ba shi wa to ya za mu yi kenan abin da za mu yi mu shiga cikin aikin nan na soja wajibi ne shi zan musulmi na cikin dukkan ayyukan da yake suna amfani ga musulmi a wajen yaƙi soja kuna ciki 'yan sanda kuna ciki abin nan security kuna ciki wane ne kuna ciki domin in kuna ciki ko da ba ku taimaka an ka yaƙin ba to za a ji tsoron yi a wani abu in kuna nan wato da za ta ɗan rage bannar da za a musulmi za ta rage za ka nan wajibi ne zan dukkan waɗannan abubuwa musulmi na ciki kada ku zamna ba ku aikin soja ba ku aikin ɗan sanda ba ku aikin wane ne ku ce wannan ya saba ma shari'a bai bisa ga tsari eh bai bisa ga tsari amma kuma wajibi ne ku yi don kare kanku eh, idan cuta ta zan waton ta game ƙasa ko kuma ta game al'umma ya zan cuta ba a iya fita daga cikinta duka to wajibi ne a shiga gwargwadon hali abin da ke iya gyaruwa a gyara wanda bai iya gyaruwa a bar shi allah ya san niyyar to sannan wannan kissa da muka yi ta yakin badar tana nuna mana cewa a nan ne farkon inda Allah ya bambance tsakanin gaskiya da ƙarya gaskiya ta bayyana ga annabi sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa ƙarya kuma ta bayyana ga Abu Jahal da mabiyansa kuma tun daga wannan lokaci ne Allah zan koyo shi yana rarrabewa gaskiya da ƙarya ana ganewa wato wannan yaƙi na Badar shi ne farkon ɗaukakar musulunci don haka ma wasu ke kiran wannan yaƙi gazwatul furqan wato inda aka rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya gaskiya ta bayyana ƙarya ta bayyana daban sannan wannan yakin a cikinsa akwai aƙidar alwala wal domin waɗannan suka kawo mai annabi sallallahu alaihi wasallama yaƙi a madina don su yaƙe shi da waɗanda sahabban annabi da suka kare annabi da addinin da ya zo da shi a cikin waɗannan kafiran shawa. wani za ka gan shi yana da uba a ciki yana da ɗan uwa a ciki yana da ƙani a ciki yana da wani a ciki amma bai hana yaƙe shi ba domin soyayya ta musulunci ta yi soyayya ta jini don haka za mu ga wannan yaƙin da aka yi da yawa wasu sun gama da 'ya'yansu a wajen yaƙi sun gama da 'yan uwansu a wajen yaƙi masalan abubakar siddiq radiyallahu ta'ala an a wannan yaƙi ya zama yana cikin sahun musulmi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ɗansa abdurrahman yana sahun mushrikai a wannan lokaci bai musulunta ba kuma abubakar ya yi ta ƙoƙari ya same shi ya sare amma sai ya ɓoye bayan ya musulunta ma yakan faɗa mai wannan ya ce ina ganin kana abin nan kana bi ka cin mini ina ƙara ɓoye ya ce ka da na cin masa nan da na sare ka ɗansa na cikinsa to wannan shine abin nan wala'a ta musulunci ta haita jini don haka nan duk wanda abin nan ya yana da ɗan uwa ko ƙane ko wani masoyi ko wane ne in ba musulmi ba ne to haramun ne ya bashi wala'arsa gaba ɗaya barranta da kahirci wajibi ne amma bai hana a zamna ga irin mu'amala ta duniya a yi kasuwanci tare ko a yi zamnan makaranta tare ko a wani tare amma abin da duk zai rabba ka da addininka to haramun ne ka yi a ga duk wanda ya zo da shi in dan uwanka ne in ba dan uwanka bane wannan kuma akwai wani sahabi mus'ab ibn umair wannan sahabi ne mashahur shi ma wanda yake yaƙin badar shi an rike da tuta ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta wannan yakin amma gashi a cikin sahun sahabbai tare da manzon Allah ga dan uwansa Abu Aziz shi kuma a cikin sahun mushrikai yana kallo aka kama shi yana bawa aka sanya shi a hannun wani mutumin ansar har ya nemi ya taimake shi ya ce an yi ba dan uwana kake ba wannan shine dan uwana wanda ya kama ka a ya ce yanzu aka faɗi wannan kalma ina dan uwanka na jini ya ce ai musul wannan musulunci ya raba wannan zumuntar in kana son ka zan dan uwana ko mu cikin musulunci ya tare da kai wannan shine wala'a da bara'a kuma wannan aƙida ce wadda a wajibi ba da sassabci gare ta wajibi ne kowane musulmi ya zan a cikin zuciyarsa akwai son Allah da son manzon Allah fiye da son kowa fiye da son uwa fiye da son uba fiye da son dan uwa fiye da son ƙasa fiye da son tsari fiye da son siyasa fiye da son fati ɗinka fiye da son shehenka ko malaminka wajibi ne wannan amma in ya zan cikin zuciyarka akwai wani tsari wanda kake girmamawa ya da tsarin musulunci to ba mumini bane kai ko akwai wani mutum wanda kake ganin girmansa kamar girman Allah to wannan ba mumini bane kai don haka nan aqidar wala'a da bara'a wajibi ce to waɗannan abubuwa duk yaƙin badar ya tabbatar mana da su don gashi mun gani bayyane sahabban manzo Allah da yawa sun ƙi uwansu saboda abin nan saboda musulunci to ah, ina ne ولا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون to bayan wannan duka ya faru sai ubangiji Allah ya dawo kuma ga muminai wato yana ana musu gargadi Allah ce ya ayu hallazina amanu ya ku waɗanda kun kai imani adiullaha wa rasulahu kuwa Allah da'a kuwa manzon Allah da'a wannan shine muhimmi kuma saboda haka aka halicci mutane gaba daya wato domin shine ibadar kawa Allah da'a kawa manzon Allah da'a wato ku yi musu da'a ga abinda Allah ya hore ku wala tawallu anhu kada ku juya baya ku mu'minnai daga manzon Allah idan ya hore ku wato idan Allah ya hore ku da abu ko manzo Allah hore ku da abu to ku bi kada ku juya baya ga wannan horon kada ku karkata kada ku abin nan dauke hankalin ku zuwa ga wani abu a'a ku tsaya inda Allah ya aje ku nan wato nan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu adiullaha wa wa wa rasulahu don ya nuna kenan da da'a Allah da'a manzo Allah duk abu guda ne ba bambanci in kawa manzo Allah da'a kawa Allah da'a kamar ga wata aya da Allah ke cewa wa mai yadi ar-rasul faqad Allah wanda yawa manzon Allah da'a to yawa Allah da'a wato tare suke tahiya ba su rarraba Allahu wa a ahqqu an yardu Allah da manzo nai shi ya hicincinta a yardar da shi ba a ce an yardu ma ba don abin guda ne baka cewa ka yarda da Allah amma kuma baka yarda abin da manzo Allah ya ce to baka yarda da ko guda ba ko ka ce kana son manzon Allah kuma kana saba ma umarninsa to baka so ko guda ba baka tare da Allah baka tare da manzon Allah don haka nan biyar Allah shine biyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ku tsaya duk inda Allah ya hore ku ko abinda manzon Allah hore ku tsaya gare shi kada ku saba ya zo a hadisi sahih manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga riwayar Bukhari yana cewa kullu ummati yadkhuluna aljanna dukkan al'umma ta gaba daya za su shiga aljanna wato dukkan su illa man aba sai wanda ya ki da gangan ya ce ni ba ni son aljanna ban abin nan ba zan shiga ba sahabbai suka ce ya rasulallah wa man ya aba ya manzo Allah wa zai ki a kowane za a ce wa shiga aljanna ya ce ba ya so sai manzo Allah ya ce man ata'ani dakhala aljanna wanda ya min da'a to ya shiga aljanna wa man asani faqad aba wanda ya saba min to ya ki haka nan ba hadarin da ya kai ga musulmi ya sa'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya umarta mun gane wannan wannan ya zan cikin zukatanmu sosai kuma abin da an biya annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ga baki yake ba kuma ba wai mujarradin so bane kace ni ina son manzon Allah ya zan kuma duk ka sun sa a manzon Allah ko kuma ni ina bai da manzon Allah amma kuma duk ka da maganganun ka sun sa a manzon Allah to wannan iddi'a'i ne na ƙarya don haka nan sai furcinka na kana son manzo Allah ya daidai da ka bi sunnarsa amma ga inda manzo Allah ya daban ka ga inda kai daban to baka son manzo Allah wannan da sisa kuma tana da yawa zaka ga mafi yawan mutane batattu ma kan ɓoye ƙarƙashin kwaba in cewa su masoyan manzo Allah ne ahbabu rasulullah wato mu masoyan manzo Allah ne amma duk ayyukan su gaba ɗaya sun sa ma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ina magana kuna son manzo Allah ai son manzon Allah sai ka yi daidai da aikinsa don haka idan ka zo da wani abu na addini ko na ibada sai ka ce ga inda manzon Allah ya ce a yi shi ga inda aka rawaito to idan ya tabbata ga manzon Allah to kai masoyin manzon Allah ne amma idan ka zo da abin da manzon Allah bai umarni ba to kai ba masoyin manzon Allah bane shaidan ya roƙe ka kawai da wannan kalma ta so haka nan manzon Allah gwani hadisi sahihi mashahur yace man aharsa hi amrina hadha ma laysa min wa huwa raddun wannan hadisi ne mai gaya girma mai tsananin abin nan wato ma'ana amma mahiyar mutane hankalinsu ya fi da gare shi domin a hadasa kagawar wani abu wanda annabi bai yi ba wannan abu ko zanga magana ko ga aiki mun gane wannan kuma maganar nan ko da mai kyawo ce kasa cikin addini manzo Allah bai zo da ita ba to bid'a ce shine shine shine kagawar masalan yanzu kamar ga sallah ko wace sallah idan mutum ya sallah ta farilla akwai azkar waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da al'ummarsa Ya ce bayan ka sallama ka ce Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah sau uku wannan ibada ce to idan mutum sallama sallah ce, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya yi ibada abin da ya faɗa ba mai kyau bane ba na kwarai bane ba addini bane to amma na inda ya aza shi manzo Allah ya aza shi nan to baka da lada aikin banza kai mun gane wannan ko to amma idan ka ce wannan abu ba daidai ba can ita jayi abai da kyau aha ba istijai abai da kyau ba amma nan manzo Allah ce a yi shi ba nan manzo Allah ce a yi shi ba to tunda ba nan yace a shi ba ko bid'a ce ka yi shi inda manzo Allah ce a yi shi amma idan kai yi wani abu a cikin addini wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi shi nan to kai kai addini kuma kai ibada kuma ka samu lada amma kagawa to bid'a ce ba wai sura abin za ka dibi ba don haka shi faɗa wadu a cikin littafin sai ya sunna a wajen magana bid'a yace abinda bid'a wadda a halaka a bata duk abinda an haƙa ga cikin addini sawa'an bi surati an bil haqiqa ko ga sura abin yazo ko ga haqiqa ne kaga duk bid'a ne Allah baya so don haka sai ka yi daidai wa da manzo Allah ya ce kuma sai ka aza shi inda manzo Allah aza shi mun gane wannan yanzu misali kamar a ce eh, abin nan um, azumi azumi abu ne mai kyawu amma idan ka ce bari in yi azumi na cikin watan sha'abana in huta ka hira madan ya zo ka yi ibada domin manzo Allah bai azumce shi a cikin sha'abana ba a cikin ramadana ya azumce shi mun gane wannan ko kuma ka ce ga layya manzo Allah ya layya da rago ku ba da rago ya layya ba kace tun da nama ake son a ci dun nama nama ne bari in yi layya da jimina ka yi layya ka yi layya saboda me baka yi layya ba saboda manzo Allah bai yake jimina ba ga layya amma haka in ka yanke ta ba lokacin eh, abin nan layyaka ce wannan ba komai mun gane wannan to duk ibadar da an ka sama lokaci ko an ka sama kaifiya haramun ne ka kawo wani abu madadin ta ka aza ba wai abin da ka karanta ake bibi ba mun gane wannan don da yawa ake ruduwar mutane a wannan wuri sai a ce salatu baya da kyawu ko kuma istighfari a mai kyau ne salatu mai kyau ne amma ba ka yi ne da wata sura wadda manzo Allah bai karanta ba idan ka yi wannan surat to ka zan ɗin bida'a ga bida'a sura ga bida'a ɗaukar wani abu haka shi inda ba a ce ba za ka nan Allah baya son komi naka ibada ba ta da kyau ba ta ce za ka nan wa manzon Allah da'a ba ga baki yake ba wa manzon Allah da'a ba ga abin nan ya yake ba a yin wanda ya ce a yi gane wannan da kyawu eh, don wannan yakan rudu mutane da yawa kaga ma da abin ya yi nisa sai ya zama irin waɗannan bid'o'in har suka sa aka mance da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga wani ma wanda ya riƙa malamin sa ko shehin sa ya higir girma gare shi bisa ga manzon Allah ya hijin magana ta bisa ga manzon Allah kai abin ma har ya wuce wasu shehunne suka ce da su da Allah ma duka ɗai duk girman Allah shi an nasu in kana so ka girmama Allah ya girmama su kai daidai in bauta musu kai kamar ka bauta ma Allah wannan ya rubuta cikin littafai da yawa akwai wanda wanda ke waka yana cewa bin nan walimla wa izzul abdi izzu malikihi wa ɗau min alkawun abdan musawwada wato yana cewa wai girma na shi da girman Allah duka ɗai duk abin da daraja Allah da izza ta ita tashi sannan abin nan wa ɗau min alkawun abdan musawwada dukkan kaunu kaunu da mutane da aljannu da mala'iku da tsuntsaye da rana da wata da kowa ce duk bayina ne waɗanda an ka bauta su na to me bambanci ne da ubangiji kuma wannan ganin shi kai abin nan waliyi ne ake gani to waɗannan bid'o'in su sun ka halaka mutane a wannan ƙasa ta idan ka ce a dawo ga tafarkin manzo Allah sallallahu Abba wasallam salati abbaya da kyawu ko ko istighfar abbaya da kyawu ko kuma hailala abbata da kyawu ba duk suna da kyawu amma haka Allah ya ce kai wanda kake yin su wannan shine shine muhimmi don haka na wannan aya ba karamar aya ce. ya ayu na amanu a Allah wa rasulahu kowa Allah da'a kowa manzon Allah da'a kada ku canza ko shi yana gaya muku cewa wata rana wani a Imma ibn sirin ya goni mutum bayan fitowa alfijiri maimako ya sallar raka'atul raka a biyu sai ya yi biyu ya koma yin biyu ya yi ta yi haika guda shidda da ya kare sai mai nasiha ya ce ya za ka yi sallah a wannan lokaci he da a biyu sai ce mai Allah zai yi mini azaba don na yi sallah ya ce Allah ba zai ma azaba ba don ka yi sallah amma zai ma azaba don ka saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don manzo Allah bai ce a yi sallah raka a shidda ba yanzu kai abin da ya mai kyau ne kuka abin nan sallah mai kyau ce ba mai kyau bace mai kyau ce amma ya yi wanda annabi ya ce a yi to kada ka yi komi sai wanda manzo Allah ya ce a yi yan salati za ka yi wanda manzo Allah ya ce ka yi sannan kuma kada ka dogara ga wasu addu'o'i ko wasu tasbihat ko wasu abin nan hailala wadda manzo Allah bai zo da ita ba kada ka yi duk salatin da za a baka a baka wanda manzo Allah ya faɗi wannan shine tsira domin shi a tabbas amma duk abin da ba na ba tabbas bane mun gane wannan eh to akwai wadannan salatocin da yawa za ka ga su abin nan cikin abin nan kamar a ce salatocin istiga abin nan na sawi aura da nasu irin ko na rufa'i hizbul rufa'i eh, hizbul wane ne hizbul bahari hizbul duk waɗanda in ka diba salatoci waɗanda aka tara waɗanda annabi da manzo Allah bai faɗe su ba kuma ba a roto su ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane sun haƙa ga abin su to kuma kaga mutane sun rike su heda na annabi sallallahu alaihi wasallam don haka kayar ka komo ga na annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce kowa manzon kowa Allah da'a kowa manzon Allah da'a wala tawallu anhu kada ku kauda kai daga manzon Allah idan yana kiran ku kada ku abin nan wannan shine sababin halaka gare ku wala takunu kada ku zamo ya ku musulmi kallazina kamar waɗannan ƙalu da sun kace sami'ina mun ji abin da kake faɗa wa hum la yasma'un amma ba su jiji na na abin na umhani wato wannan ana tsoratar da musulmi kada su yi koyi da waɗanda aka fi rai Manzo Allah na kiran su sai eh, mun jiya amma ba za mu yi ba to ku musulmi kada ku zan kamar haka ana kiran ku manzon Allah ya ce kaza kuna gudu ga abinda manzon Allah bai naka ce a na shehi na ya ishe ni wannan na shehin ka baya isa ka komo ga na manzon Allah da kai da shehin ka duk manzon Allah za ku bi to eh, wato kada ku zan wanda ke cewa qalu sami'na mun ji wa hum la yasma'una alhali ba su jiji na saurare to wanda ya zan ana ce mai zo ga manzon Allah yana gudu ga yana gudu ga abinda an misalin sanan Allah ya ce inna sharrad dawabi inda Allah hakika mahi sharrin dabba a wajen Allah asumul bukum wadda yake ba ta ji ba ta gani wato wanda ba ya ji ba shi gani shine wanda ake ce ma zo ga inda Allah ya tsaye da kai kina gudu zo inda manzo Allah yana gudu to shine dabba kuma mahi sharrin dabba don shi ma nan ba ya ji ba ya gani amma dabba tana ji tana gani domin sun kana kiwon rago za ka kira shi abin nan ya zo gwammama abin nan gwammama dabba da shi kamar wanda Allah ya faɗa ga wata aya ya ce ula'ika kal an'am bal hum adal wato ma sun haɓa cewa domin yanzu in ka ce ma jaki has zai tsaya ko ba zai tsaya ba ta amma yanzu mutum na kasar da ya saba manzo Allah kana gwada mai taho ga ƙur'ani taho ga hadisan manzo Allah zai zo zai zuwa to da Allah da shi da jaki wahi to majaki don ka ce majaki has ya tsaya kuma abinda an mutum mai hankali idan kana bisa abu an ka ce akwai kuri ba hada za ka yi ba tsayawa za ka bincika ka gane shi gaskiya ne akwai kure idan akwai shi ka gyara ai shi kenan an taimake ka to amma an ce ma abin nan akwai kure ka rufe kunnuwa ka ce ban masun ji kamar da ake wa mutane abin nan wa'azi kada ku saurare su kada ku abin nan ko ba haka ke cewa ba eh. kuma wannan tarbiyya ce da a kasan nan cewa ana cewa kada ka yi karatu ga wani mallami dalili abin da ake nuhi wai kada a faɗa ma ƙarya ne walwale maka eh, an hasun kullum ka zambawa to wannan ba abu ne mai kyawu ba Allah ce inna sharrid dawwab haƙiƙa mahi sharrin dabba inda Allah gun Allah asumul bukum wadda take tana ba ta ji ba ta gani alladhina la yaqilun wadda yake ba ta da hankali kaga wannan aya da muka karanta ba wannan ba wanda muka ce Allah ya ce wala'ika kal an'am balhum adallu wato sun heba cewa bisa ga an'am an'am dabbobi ne na ni'ima waɗanda an na gida da rago da abin nan da tumaki da awaki da shanu su ne an'am to haka sai Allah sifanta kahiri wanda ya bace da su yace ya ma hisu bacewa ba a sifanta kahiri da dabbobin daji ba don dabbar daji ta yi dabbar gida hankali ko ba ta yi hankali ba ta yi hankali mi dalili saboda yanzu dabbar daji in ta tsinkaye abin da zai halaka ta gudu za ta yi ta ɓoye amma rago ka ba shi ruwa ka ba shi abinci ka yanke shi gaba ga dan uwansa kuma dan uwan bai gudu ba wahai hankali laji ya fito haka nan hare suke kamar dabbobi suke na gida ba su da hankali haka wanda ya bar gaskiya ke bai da hankali duk da ka kiransa bai ganewa Allah ya ce Allah zina la yaqiluna su ne waɗanda ba su da hankali ba su da nazarin komai Allah ya ce walau alima walau alima Allah fihi khairan da Allah ya san wani alkhairi a cikin su tun da farko illa asma'ahum da ya sanar da ya je da su gaskiya kuma ya ba su ikon sun yi aiki da gaskiyar nan ashe wannan ya nuna duk wanda ka gani batacce to tun can cikin kaddara ubangiji ya rubuta batacce ne bai da alkhairi a cikin jikinsa da ya san akwai alkhairi gare shi da ya sa shi ya saurari gaskiya kuma ya rike ta ya aiki da ita um, walau alima fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum da ya ji yadda su la tawallau da sun juya ba suna masu gudu wa hum mu'ridun da sun zan wato suna kau da kai daga abin da ake faɗa musu da sun juya baya suna gudu wa hum mu'ridun suna masu kawo da kai bisa ga abin da ake bayyana musu to kada ku zan haka nan ya ku mu'minai ya ku musulmi kada ku zan haka nan ana kiran ku zo ga manzo Allah kuna ƙara gudu to ci gaba ya ayyuhal ladina amanu يا أيها amanu آمنوا lillahi wa lirrasuli إذا da'akum استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب to Allah ya ci gaba da kiran ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda kun yi imani istajibu lillahi walir rasul ku karba ma Allah ku ma sallallahu alaihi da an ce muku Allah ya yi umarni to ku karba kada ku tsaya abin nan dibin zai dace da rayuwa ku ba zai dace ba ko menene hikima a ciki ko don me aka ce kaza a'a da an ce Allah ya ce shikenan addini ya tabbata ku karba ku yi ta yi walin rasul ku karba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da yake horon ku wato ma'ana ku yi mai da'a ga abin da yake horon ku wannan kamar abin ta'akidi ne ga aya ta ya ayyuhal ladzina amanu adiullaha wa rasulahu wato ku karba bisa ga abin da yake horon ku na al'amarin yaki ko waninsa wato ku karba iza da akum idan ya kiraye ku shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lima yuhyikum zuwa ga abin da zai raya ku wato na yaƙi ne ko wani domin rayuwa tana tattare ga jihadi idan yake raye ku zuwa ga jihadi to ku karɓa kada ku tunanin cewa wai akwai wahala akwai abin nan rashin hasarar rayuka a ciki akwai hasarar dukiya hasarar wane ne duka matukar babu jihadi to za ku zama na ƙasƙarce ko ku rinjaye kafin rai ko su rinjaye ku ɗayan biyu ne babu na uku don haka na in kuna son rinja kafirai ku tashi ku yi jihadi in kuma ba ku so to ku zamna su danne ku ɗayan biyu ba wani shi kenan wato ku karɓa zuwa ga abin da ya kira ku abin da zai raya ku wa alamu ku sani anna Allah Allah ya hulu bai na lamar qalbi yana shiga yana sha makancewa tsakanin bawa da zuciyarsa wato ma'ana kenan idan Allah ya kiraye ku da manzon Allah ba ku karɓa ba wannan ya to sai Allah ya shiga tsakanin zuciyarku da imanin sai abin nan wato a kange ku ya zan ba imani wa ilaihi wa annahu ilaihi tuhsharuna kuma zuwa gare shi ake mayar da ku duka to nan da yace yahulu bainal mar'i wa qalbi wato Allah yana sha cewa tsakanin zuciyar mutum wato abin nan bawa da zuciyarsa malamai da yawa sun yi fassarori game da wannan wasu na cewa abinda an ma'anarsa wato zai rufe zuciyar matukan ana kiran ka ga Allah da manzon Allah baka saurarawa ka aiki da shi to za a bice zuciyarka a rufe ta wato a sha makance ta daga imani sai ya zan baka bukatar imani baka son sauraren gaskiya baka son ganin masu gaskiya baka son duk abin da na alkhairi baka son sa in kahirci ne ka daɗe bisa gare shi in wata ɓanna ce wannan shine an sha makance mutum da imani to wasu malamai kuma suna cewa wato nan abinda Allah yake nufi innahu yahulu bainal mar'i wa qalbi wato yana sha makan cewa tsakanin zuciyar mutum da bawansa shine mutuwa wato zai barka bisa ga wannan bannar haka mutu baka samu tuba ba zo nan da ka mutu bisa ga saba ma Allah da manzo Allah shikenan halaka ta zo wadda wadda an mai girma to Allah ka Allah ka tsare mu to ina ne wata kofit um, wata kwal fitina kuma ku ji tsoron fitina wato kada ku tayar da fitina nan kuma tsortarsuwa ne ga muminai Allah yake yi wacewa kada ku jawo mu kanku kowace irin fitina saboda la lazina zala zalamu kuma khasa ba ta samun waɗanda sun ka zalumci zalunci su kadai to fitina a anan menene fitinar da ka aka ce wa gudana ita ce saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce fitinar wato ku ji tsoron saba manzon Allah domin ita ce babbar fitina idan ta zo azaba ta zo to za ta game kowa za ta game wanda ya jawo da wanda bai jawo ba duka wannan annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisai masu yawa yana nuna mana irin wannan fitinar da yadda ya kamata mu kare kamu da gare ta wato shine idan aiki na kafirci ya yawaita ko aiki na sabo yawaita ko aiki na bid'a ya yawaita to wajibi ne shi zan musulmi cikinsu akwai wanda ke yin wa'azi matukar ba su yin wa'azi to fitin za ta same su gaba ɗaya da masu laifin da marasa laifin amma idan akwai masu hanawa ko masu yin wa'azi ko masu nuni to abin zai sauki fitin ba za ta game ƙasa gaba ɗaya ba wannan kuma a cikin hadisai da yawa sun zo a hadisi wani hadisi manzo Allah na cewa sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yu'azzibu al-amatu bi amali al-khasa Allah baya yin azaba ga mutane gaba ɗaya da aikin wasu ke ɓantattu daga cikinsu hatta yaral munkara bayan zaharanihim sai idan mummunan abu ya bayyana a cikin mutane wahum qadiruna kuma suna da ikon suna da iko ala an yanki ruhu su yi masa su musunsa wato su yi wa'azi ko su hana da hannu ko su hana da baki ko su hana da zuciyarsu to idan suna yin wannan to azabar ba za ta haɗe su gaba ɗaya ba manzo Allah ce fa iza fa'alu zalika idan sun ka aikata wannan to azaba Allahu al-amata wal khasata sai Allah ya ya azaba ga waɗanda sun ka jawo da waɗanda ba su jawo ba gaba daya don haka ashe wajibi ne a musulmi idan suka ga yan uwansu bisa ga wani abu wanda baya da kyawu to su yi kokarin jawo su ta hanyar wa'azi ko ta hanyar magana da baki a hana kamar yadda manzo Allah faɗi wani hadisi man ra'a minkum munkaran falyughayyihu bi yadihi fa illam yastati'u fa bil qalbihi fa illam yastati'u fabilisani minna eh, eh, ne fabilisani eh wato ya hana da hannunsa yana iyawa in ba shi iyawa da bakinsa ya wa'azi in bai iyawa da zuciyarsa wato alal akalla dai shi kyamar abin to idan musulmi na akan haka to fitinar ba za ta zo ta shahe su gaba daya ba Allah ya ce wa alamu ku sani annallaha shadidul iqab Allah mai tsananin azaba ne ga wanda ya saba masa ko ya saba manzonsa don haka nan ku ji tsoron azabar Allah ka ta same ku to ci gaba wasu واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون to Allah ya ci gaba da bayyana mutane kuma ni'imar da ya yi musu a wajen yakin badar Allah ya ce waskuru ku tuna is antum qalilun sadda kuke yan kaɗan mustad'afuna kuna waɗanda an masu rauni fil arli a cikin ƙasa takhafuna kuna jin tsoron an yi takhaddafakum nasu wato mutane su abin nan su halaka ku wato su abin nan su darje ku Fa'awakum Allah tattara ku a Madina wato wannan kenan yana ɗaukar kuna makka kuna yan kaɗan na kuna tsoron mutane a can su halaka ku fa'awakum Allah tara ku a Madina wa ayyadakum bi ya taimake ku da nasara ta wa razaqakum min at-tayyibati azrata ku da abubuwa masu daɗi Allah ce ya muku haka nan la'allakum tashkurun ko za ku gode masa ku bi umarninsa waɗanda ya abin ya yi muku to ci gaba يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن malamai na cewa abin da asababin saukar ta kamar da muka faɗa karatunmu da ya gabata na jiya cewa waton yakin badar da kafirai suka zo sun da abin nan daga makka sun zo don su taimaki abu sufyan bayan ya dawo daga wajen fatauci don dukiyarsa da ke ciki to wannan sai ya zan labari ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shawarta sahabbai ne game da wannan to a ciki akwai wani munafuki sai ya rubuta takarda zuwa ga abu sufiyan ya aika mai ce ga abinda muhammadu ke shiri don haka nan ka sake hanya ka yi wani wuri to sai allah wannan labari sai allah ya labarta ma manzo allah shi abin nan jibril ya zo gaya masa ya ce ga abin da ya faru don haka nan waccan kungiya guda ta gudu saura guda ita ku tarbe ta ku yaƙe ta to shi na allah ya musu faɗa nan. ya ce ya ayyu na amanu ya ku waɗanda kun kai imani la ta kada ku yaudari allah wata hunu kuma ku yaudari amana tukum amanonin ku antum ta'lamun alhali eh? wata hunu amana tukum kuma ku abin nan ku yaudari amanoninku tsakaninku da juna wa antum ta'lamuna alhali kun sani kuma kada ku yi haka nan wa alamu ku sani annama amwalukum haqiqa dukiyoyinku wa adukum da ƴaƴanku fitnatun fitna ne gare ku wato jarabawa ne wa anna Allah indahu ajrun azim amma Allah a wajensa yana da lada wadda an mai girma don haka nan kada son ɗiya ko son dukiya ko son wani abu ya ka saba manzon Allah ka saba abin nan tafarkin manzon Allah don don abin nan don biyan wata bukata ta ka to wannan aya inda Allah ya ce annama amwalukum wa auladukum fitina wato fitina ne abinda an ma'ana fitina ne galiban waɗannan abubuwa duka suke sanya mutane a cikin halaka ya'ya ko dukiya don haka nan kada ka bari waɗannan dukiya bai dukiya ko son ya'ya ya sanya ka kowane irin rango na halaka kana ya faɗawa waton wajen bai dukiya kai ne ba ka gabas ba ka yamma ga abin nan da halar da haram duka kwaso kuma ka kwaso ka zo gida ya'ya za ka ba don haka nan kada wannan son su ya sanya ka abin nan bidar abin da bai kamata ba wannan aya ibn sa'ad a cikin tabaqat nashi ya kawo ta kissa game da wannan ayar wato ya ce um, wani dan labari ya gudana tsakanin umar al-khattab radiyallahu anhu da huzaifa shi eh, umar al-khattab yana sarkin musulmi sai huzaifa ya zo a wajensa da sahi ya shiga sai sarkin musulmi ce mishi kaifa asbahata ya huzaifa ya kawo waye gari ya kai huzaifa wata ma'ana ka tashi lafiya sai ce mai na waye gari sarkin musulmi a habbul fitina ina son fitina a yau wa aka rahul haka ina ƙin gaskiya a yau kuma na waye gari na yi sallah ba da arwalla ba sannan ina da abin da Allah ba shi da sama wannan magana ta sa ta ɓata mu'amurin al rai sai huzaifa ya hita yana ta tunani me huzaifa ke faɗi wannan magana yana nuhin ya walwale musuluncin sani ko menene ne sai aliyu na abi ɗalibai shiga shi ma don ya gaida shi sai iske shirin saɓace sai ce mai asirkin musulmi na gan amir mumini na gani ka rai ɓace lafiya ya ce hozo ya ta mini rai kaji kaji abubuwan nan guda hudu da ya faɗa ba sun dalilin faɗar sa ba sai aliyu ya dariya ce eh, lalle wannan magana ce amma kuma ni ina ganin yana da gaskiyarsa yana da gaskiya to me yake nufi wannan magana ya ce ya tashi yana son fitina wannan gaskiya ne don allah ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitina aga yana son duki yana son diyansa mai Allah yansa ga wannan ya ce to na ji na ɗaya ya ce na ji na ɗaya to na biyu fa ya ce ya kurihul haq yana ƙin gaskiya ce yana ƙin gaskiya mana ai almautu haqqun mutuwa gaskiya ce ba ya sonta akwai mai sonta shi mutu yanzu ya ce biyu kenan ya ce to kuma ya ce ya yi sallah ba da arallah ba ya ce eh yana nuhin yawa annabi salati don ba sai kai arallah ba ke salati ba sallallahu alaihi wasallama ya ce to najiya to na hudu ya ce yana da a cikin ƙasa abin da Allah baya da a sama ya ce eh, yana da mata Allah na da mata a sama ya ce bai da ita ce shi ke <laughs> ga da wannan ku to wannan dukiya fitina ce kuma an kawata ta ga abin nan cikin zukatan mutane loka wata aya Allah yake yana cewa زوجين للناس min الشهوات nisai wal banin wala qanatin da muqaddata min az-zahabi wal fiddati wal khayl al musawmata hazwa zuwa wato waɗannan an kawata su a cikin zukatan mutane son mata ba wanda bai son su ba namijin da bai son mata ko akwai shi wanda ba so tadda hannu ne an gani a ne dukiya fa akwai wanda bai so ɗaya ha mallin haya kata yasu to yana ganin lokaci ya muna halin sai mu kwana annan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu ah, mallin jabir ga zo ba ku to me yace to sai ka karanta sabon da ya bayar alhamdulillah sallallahu alaihi wa wa ala alihi wa sahbihi wa ala akwai sako daga sahara a wajen wales akwai mutum taimako na sahara kamar yadda sani ana tare abubuwan da taimaka ma rayu su kuma yau ita ce rana ta ƙarshe don haka yau za a je a kai ga na kwamfiti ana son kowa yau allah ya kokari ya bada nashi gurma sai cewa wannan taimako ba wai marayu kun ka taimaka kan mun ka taimaka domin duk wanda ya taimaka da ko da naira biyar aka wa wani maraya kuki ranar alkiyama zai kama wani rera ta ta yi wasu abubuwa a wurin Allah ba ka mu kokari dukkan abubuwa tunani nawa ka kashe a cikin wannan wata ba wai nawa ka kashe ba ka ka ta kai kira kilan dole ne ka kana subhanallah nawa ka kashe ana nawa za ka aure da ya hali wanda za ka aure nawa kashe kes nawa ka kuma kes da barka shawara dukkan mu ya kama mu yana tunani sannan mu yi tunani nawa muka yi account mu a ranar alkiyama an tabbai mu ba Allah ka ce wai sai ka tafi

domin wannan taimako ga marayu ba su tsoron cewa gobe kana iya zama ɗan ka zama maraya shi za a taimaka ba shekara in ba kwanta ba kwamitin da aka yi na marayu na tsara wanda ke shugaban wannan kwamiti shi ne bude guri yau wannan abu ba shi aka yi amma ta kuma shi aka yi shi aka mara wannan ba ku dukkan mu wannan tunani cewa lalle mana iya zama marayu iyayen mu na iya zama marayu abin da din mu na iya zama marayu haka kowa ya kokari ya taimaka ya taimaka kansa muna fata ubangiji Allah ya taimake mu ya ba mu ikon ikon Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi shikenan ci gaba muna addu'a sai